tuma da labar kamar dawa bangaren na kanin jaridu da ke tare da dan uwa abokin aiki da za mu gabatar da wannan wato shiri na kanin jaridu da shi aliyu muhammad jarida mm. mu da shigowa shirin na kanin jaridu a wannan rana to da Aliyu yanzu haka hannuna akwai jaridan ta daily trust akwai kuma jaridan ta the punch so ni kuma iyata a tare da ni akwai jaridar leadership hausa sannan kuma ina tare da da wato manhaja blueprint mm. to kai tsaye masu kallon mu zan fara da jaridar ta daily trust wanda ta yi labarai yan kaɗan a wannan safiya ban cewa da yawa babban labarin da ke ɗauke a wannan shafin jarida ta daily trust ke cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana kusan jihohi goma sha takwas da za su iya fuskantar ambaliyar ruwa gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana wato jihohi guda goma sha takwas da za su iya fuskantar ambaliyar ruwa labarin da ke garin haske game da wannan labari ke cewa ana iya fuskantar barkewar annobar kwalara bayan samun ambaliyar ruwa ana iya samun barkewar cutar annobar kwalara bayan wato samun ambaliyar ruwa a jihohin da ita gwamnatin tarayyar najeriya ta yi hasashen a iya samun wannan ambaliyar ruwa sai labarin da ke karin haske dai game da babban labari ke cewa yanzu haka jihohi sun fara ɗaukar matakan kariya daga ambaliyar ruwa yanzu haka wasu jihohin sun fara ɗaukar matakan kariya da ke game da wannan wato annoba ta ambaliyar ruwa to kusa wannan labari su ne baki ɗaya suka zo a kawunan shafin jarida ta daily trust sai sauran kuma labaran da suka zo wato ma'aikatar manyan ayyuka ce ta ƙasa ke bayyana cewa ga wasu ayyuka nan da za a shimfiɗa a faɗin najeriya ma'aikatar ayyuka ta najeriya ke bayyana cewa ga wasu ayyuka na ta zano daban-daban da ake shirin kaddamarwa a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba bola ahmad wannan shine baki ɗaya ka cokar labaran da ke ɗauke akan wannan shafin jarida ta daily trust aliyu gari an gaishe da iyatawa <clears throat> a tare da ni jaridar leadership alan iyata da ita zan fara mm. inda labari na farko a wannan jarida ke magana akan sabbin hare-haren wato kunar bakin wake a borno jama'a na fargabar wato jiya ta dawo yau wato sabbin hare-haren ƙunar bakin wake a borno jama'a na fargabar wato jiya ta dawo yau labari na gaba da wannan labari ne akan wato hajjin bana inda jihar kebbi ta lashe kambun gwarzuwar shekara wato jihar kebbi ta lashe kambun gwarzuwar shekara a hajjin bana da aka gudanar a kasar saudiya labari na gaba da wannan labari ne da ke cewa ana shirin kirkiro da sabuwar jiha a kudu maso gabas wato ana shirin kirkiro da sabuwar wato jiha a wato kudu maso gabas labari na gaba da wannan yana cewa wato mun nemi a yi binciken gwamnatin yan rufa'i a bainar jama'a majalisar kaduna taki wato mun nemi a wato yi binciken gwamnatin yan rufa'i a bainar jama'a majalisar kaduna ta taki idan muka dawo tsakiyar wannan a wato bango na wannan shafi na jaridar leadership hausa za ku ga cewa hoto ne da ke nuna ma'aikata da ɗaliban jami'ar ahmadu bello da ke zaria yayin da suka lashe kofi a bikin rufe kasuwar baje kolin gidaje ta duniya da aka gudanar a dandalin murtala muhammad da ke kaduna cikin makon nan sai labari na ƙarshe da ya zo a wannan jarida ta wato leadership inda za ku ji cewa yadda ake salon bara kala-kala a saudiya wato wannan labari na karshe yana nuna cewa yadda ake salon bara kala kala a ƙasar saudiya to duka duka labarin da suka zo kenan a wannan jarida ta leadership ya tawa to an gaida aliyu to kai tsaye kuma zan je garin ta the punch wadda ita ma ta yi labarai daban-daban a wannan safiya labarin da ya zo na farko a shafin jarida ta the punch cewa gwamnatin tarayyar najeriya na shirin kaddamar da wani shiri da zai bunkasa tattalin arzikin kasar da naira tiriliyan biyu gwamnatin najeriya na shirin kaddamar da wani sabon shiri wanda zai bunkasa tattalin arzikin kasar har da naira tiriliyan biyu sai wani labarin ke cewa kuma za a samar da wani babban banki da zai kula da harkokin makamashi a najeriya wanda zai lakumi kudi naira biliyan biyar za a samar da wani babban banki wanda zai kula da harkokin makamashi da wata lantarki wanda zai lakume kuɗi zunzurutun kuɗi naira wato dala biliyan biyar sai wani labarin shi ma da ya zo a shafin ke cewa wato kamfanin mai na ƙasa ya karya da cewa ana bin kamfanin dala biliyan wato dala biliyan shidda na harkokin man fetur kamfanin mai na kasa ya fito ya karanta rahoton da ke cewa wai ana bin kamfanin zunzurutun kudi har dala biliyan shidda sai wani labarin da ya zo baya wani labari shi kuma na kasashen ƙetare ne wanda ke cewa jam'iyyar labour party a birtaniya ita ke kan gaba a zaben da ake yi a kasar jam'iyyar labour party take gan gaba a zaben da ake yi a birtaniya sai babban labarin da ke dauke akan wannan shafin jarida ta zufan ke cewa akalla jihohi goma na fama da matsalar ambaliyar ruwa yanzu haka yayin da kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa akwai wasu jihohi ashirin daya da su ma suke fuskantar ambaliyar ruwa yanzu haka jihohi goma na fama da ambaliyar ruwa yayin da kuma aka bayar wasu jihohi guda ashirin daya da su ma ka iya samun wannan matsala ta ambaliyar ruwa kamar da gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana sai labarin da ke karin haske game da wannan babban labari ke cewa gwamnati ta nuna fargabarta game da matsalar cutar kwalara a jihar lagos da kuma birnin abuja gwamnati ta nuna damuwa ta game da barkewa annobar kwalara a jihar lagos da kuma birnin abuja inda yanzu haka aka bayyana cewa ambale ta yi sanadiyar wasu sun rasa dimbin dukiya a jihar lagos da kuma birnin abuja wani labarin ma ke bayyana cewa ambaliyar ruwan ta kashe mutane da dama a jihar lagos ambaliyar ruwan ta kashe mutane da dama a jihar lagos sai manyan hotuna guda uku da ke dauke akan wannan shafin jarida ta wato the punch ke nuna yadda hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta kasa wato npa ta kaddamar da wasu sabbin jirage wanda za ta yaki masu fasakori a tekunan najeriya manyan hotuna da ke dauke akan wannan jarida ta the punch guda uku ke nuna yadda hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwa ta najeriya wato npa ta kaddamar da wasu sabbin kananan jirage da za a yaƙi masu fashin teku da su waɗannan jirage sai wani labarin da ya zo na ƙarshe da zan ɗauka a cikin shafin jirage ta azufan ke cewa an yanke ma wani direba hukuncin ɗaurin shekara goma sha biyu a gidan yari bayan ya kashe jami'in da ke kula da jami'in hukumar kula da ke haɗura ta jihar lagos an yanke wani direba yan wato shekara goma sha biyu a gidan yari bayan ya kashe wani jami'i na hukumar kula da kiyaye hadara ta jihar lagos donan su ne baki daya labaran da ke dauke akan wannan shafin jarida ta the punch aliyu gare ka to an gaishe da iyatawa mm. wato a tare da ni yanzu kuma zan karanto labaru ne daga jaridar manhaja blueprint inda labari na farko daga wannan jarida yake cewa 'yan najeriya za su yi hawaye idan muka nuna kuɗin da ake sacewa wato 'yan najeriya za su yi hawaye idan muka nuna kuɗin da ake sacewa in ji hukumar nan mai yaƙi da tattalin arzikin ƙasa wato efcc labari na gaba da wannan labari ne da ke cewa majalisa na aiki don tabbatar da 'yancin ƙananan hukumomi da masarautu wato majalisa na aiki don tabbatar da wato 'yancin ƙananan hukumomi da masarautu idan muka je gaba da wannan labari za ku ji cewa mahaifiyar rarara masu garkuwa na neman naira biliyan ɗaya wato game da garkuwa da aka yi da mahaifiyar rarara masu garkuwan da mutane wato suna neman naira biliyan ɗaya idan muka je gaba da wannan labari za ku ji cewa 'yan kwadago sun yi tir da sabon karin kuɗin lantarki wato 'yan kwadago sun yi tir da wato sabon karin kuɗin lantarki jam ta bankaɗo ɗalibai 300 da suka kammala karatun bogi wato hukumar jam ta bankaɗo ɗalibai 300 mm, da suka kammala karatun bogi idan muka je gaba da wannan labari za ku ji cewa ribado ya damƙa wa zamfara waɗanda aka kubutar wato ministan ah, wato ah, ribado ya damƙa wa zamfara waɗanda aka kubutar labari na gaba da wannan za ku ji cewa labari ne game da wato hukumar nan ta cac inda ta bayyana cewa dole masu pos rijista kafin karewar wa'adi wato wato dole masu pos yi kafin karewar wa'adi idan muka je gaba kaɗan za ku ga labari na wato bincike game da ganduje inda kotu ta ba shugabannin kwamiti kwana biyu su sauka wato kotu ta ba shugabannin kwamiti kwana biyu su sauka daga binciken wato a ganduje babban labari da ya zo a wannan wato jarida ta wato manhaja blueprint rikici ne game da masarautar kano inda kotu ta haramta wa lauyoyi hira da 'yan jarida wato kotu ta haramta wa lauyoyi hira da 'yan jarida idan muka je sama da wannan jarida za mu ga cewa ra'ayi ne na wata wato fatima kadashi inda ta bayyana cewa faduwa a siyasa ma nasara ce wato faduwa a siyasa ma nasara ce wannan ra'ayi ne na wato fatima kadashi da ya bayyana a wannan jarida ta mu ta blueprint hmm. duka duka iyatawa ƙarshen labarin kenan an gaida wannan ali muhammad da waɗannan labarai to da haka kuma kawo karshen filin na kanan jaridu yanzu kuma za mu je gaba inda muke tare da farfesa babangida hamza da za mu duba irin yawan kuɗaɗen da aka kashe wajen gina mataimakin shugaban kasa sabon gida wato naira miliyan dubu ashirin ɗaya ku dakace muna dawo thank Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. gamu nan mun fito ku kamo faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa eh kaftan tv na hausa gamu nan mun fito ku kamo faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa gamu nan mun fito ku kamo faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa gamu nan mun fito ku kamo mu kaftan tv na hausa ga kaftan musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ba TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. hausa. Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Kakaftan TV na Hausa. Faɗakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum. Kakaftan TV na Hausa. Mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum. Kakaftan TV na Hausa. Masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Kakaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa. TV na Hausa san ba kamar mu aje ta shoshi. Ga kaftan TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ga kaftan TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ga kaftan TV na Hausa. Muna da best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa. Eh kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishaɗi. nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa dukkanin su ma'aikatan mu duk kware mata mazan mu ga kaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu ga kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu ga kaftan tv na hausa jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa suke yabawa an fito da shirin mu ne yau kai nuwa Allah da samu ga kaftan TV na Hausa ba mu yin gasa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 da za mu duba irin zanzurutun kuɗi naira biliyan 21 da aka ware wajen gina wa mataimakin shugaban kasa gina wato gida a nan birnin abuja farfesa baban gida hamza muna maka barkar shigo a cikin filin to assalamu alaikum to farfesa kafin mu shiga kai tsaye cikin maganan wannan gida da aka kashe naira biliyan 21 muna ganin a 'yan shekarun nan ba taɓa wani lokaci ba da kayayyakin gine-gine suka yi ɗan karen tsada kamar abin tun da abin da ya shahi rihi kwana rihi da sauran shi ne ji mutane sun fi koka sai kuma siminti mi ke sanya a kasashen mu na afirka ana samun haho farashin kayayyakin gini ba kakkautawa to alaikum hmm. rahmatullahi barakatu ya tawa akwai abubuwa da yawa hmm. da ke sa kayan gini su yi tsada a yanka duba sauran sectors na economy bangaren tattalin arziki bangarori na economy hmm. su ma dai ana nan ana akwai tsada abinci ma da kake ci akwai tsada sutura da wannan da kake sutura da kake sanyawa akwai tsada ka ce ba bangaren ginin bane ba kawai ba bangaren gini kawai ne ba to kaga kenan hmm. ba ba gini kaɗai bane hmm. har da sauran bangarori to amma dai eh, alhaji halin eh, shi bangaren gini yakan yi tsada ne saboda wa'ansu abubuwa kamar guda hudu ko biyar hmm. ah, na farko abin da ake ce ma import dependence shigo da kaya daga waje wato karfin kasa na dai ko da ta kera abubuwan da take so ko kuma ta shigo da su ko kuma a shigo da su to shigowar da ake yi da shi ya zama kusan kamar an ta'allaka ne kan shigo da kayan kana nufin ka ce kusan mafi yawanci kayayyakin gine-gine da ake amfani su a kasar nan ai ina ga daga waje ake shigo da su daga shekara 2012 akwai bincike da aka yi hmm. tun a lokacin kashi 48 na kayan gini daga shigowa ake da su kaso 48 cikin 100 fiye da 48 cikin 100 duk abubuwan da ake na harkar gini shigo ake abubuwan da ake na harkar gini musamman irin gine-gine na alfarma hmm. to shigo ba ake da su su wani abu wannan shine na farko kenan hmm. ah, to in ko ka shigo da kaya kaga dole ka biya kuɗin dako jirgin ruwa dole ka biya a kawo maka ga canjin dala na biyu ga tax haraji, eh, haraji. Hmm. na uku ga shi kuma sai ka biya wani abu dan abin da zaka ba custom in ka shigo abu ai akwai custom hmm. duty da ake sai kuma akwai maganar ah, daga can inda aka kawo maka sai ka biya mota an ma da ko kuma an ƙara kawo maka a inda zai na abin da ake cewa shipping kenan in jirgin ruwa ne ah, ah, transportation a ah, shipping mu wuce transportation mm. kamar daga Lagos misali mm. za a kawo maka shi mai addu'a ko za a kawo maka shi ya tawa to farfesa tun da ka ka ta tawo wannan akwai rahoton da gani aka ce wai da ka sa jirgin da ka sa trailer ta doki trailer ka ta haso daga Lagos ta je Katsina eh. to karama jirgin ruwa daga China Yanzu najeriya ya fi saukin kashe eh to wannan babu mamaki wannan wani bangare ne wanda yake ah, su masana su sun san wannan yan su sun san su magana transportation da sauransu sun san mm. wannan to wannan ɗaya daga ciki yana sai na biyu inflation rashin tabbas na hawan farashi yau ya karu gobe ya karu jibi ya karu yanzu kaga shekara ta dubi da goma mm. inda za mu ɗanyi magana ta kaɗan dala tana 150 ne naira ɗari da hamsin da hamsin a disamba shekara dubu biyu da goma dubu biyu da goma shekara sha hudu kenan shekara goma sha Amman ɗari da hamsin take naira ɗari da hamsin ɗari da hamsin ka duba yana nan a cikin website ɗin babban bankin najeriya za ka gani to amma yau shekara sha hudu tana dubu ɗaya ɗari biyar amma ta ɗan wuce ta sauko ƙasa kuma ta mm. ɗan daidaita haka kusan mm. haka ko yanzu haka dai wannan tsakanin take dubu ɗaya ɗari biyar to sai muna iya cewa dubu ɗaya ɗari biyar ɗin hmm. sai A ah, ok wannan magana currency fluctuation kenan hmm. canji tsakanin naira da dala da sauransu yana daga cikin abin da ke sa in aka shigo da kayan gini suke sa. a lallai kwarai kuwa saboda ai da dala ake sai daga nan zaka canjin dala ka ka rungume abun ka tafi da ita ko cana ko duk inda zaka je ka je ka sau kayan ginin ka hmm. ka dawo da shi Najeriya so kaga kenan Eh, dala tana da tana tana playing rawa tana mm. playing role sosai mm, harkar canji yau harkar canji to sannan wasu gwamnatoci sukan sa eh, haraji mai tsanani haraji na musamman da za a ce an dora eh. ma kan kaza yau batun da zaka so kaya kaza mu kuma muna da irin shi a nan to ka biya kaza a ce ka biya kashi goma ko kashi ashirin na kan abin da ka saya haraji na musamman na musamman to kaga akwai masu hari da za su iya biya Mm. to sai a samu a haraji saboda wasu sun yi san na kasar wajen kan na Najeriya A kan na Najeriya ko Wani wanne in aka ce su shigo sun yadda za su su sun yadda za su iya biya su shigo da shi su shigo da shi to haga wannan shi ma yana ƙara mm. farashi sai kuma abin na ƙarshe eh, wanda na ɗan rubuta shine mm. ah, limited production ba komai muke yi ba a Najeriya akwai abin da ba ma yi ne akwai abin da ba ma sai kallo kawai sai kallo ba wani Abba ma iya yin shi ba mu fara ba dole a kawo shi dole a kawo mota muna kira mu an nan fara yanzu ko hmm. amma kaga dole a sota sai dai a sa mata haraji ko irin kewari na zamani wanda zaka akwai kyawaren da ba za ka same su a Najeriya ba a yin su ba fasahar yin su ma'ana babu na dai tuku ana dai cikin kila ana ta developing ɗansu a hankali hmm. to wannan suna daga cikin abubuwa ana cikin wannan yanayi muka ga yanzu an zo an kaddamar da gida wanda aka ce an kashe naira biliyan 21 an gina wa mataimakin shugaban kasashe. ka bayyana cewar kamar a rubutun da kai wanda na bibi ba rubutun da kai game da shi wannan gida eh. mutane sun kalle shi ta mahanga daban-daban shi wannan gida ya aka yi da farko zai zama an naira biliyan 21 aka ware aka gina wannan gida to idan muka dawo abin da ake ma memory lane hmm. ah, shekarar da ta gabata ko hmm. ina ga lokacin da ake ta magana da budget defense din nan hmm. shi minista na abuja ya je ya kare wannan kudiri kasafin kudi hmm. nashi na zai gina shi gidan mataimakin shugaban kasa akan biliyan 15 hmm. a san ake ta korafi korafin kusan gida uku ya kama eh, korafi na farko suna cewa wannan gida gidan mutum ɗaya za a kashe biliyan sha biyar hmm. a ganinsu hmm. ƙorafi na biyu wa suna cewa a ah, ah, wace wannan wannan na ce na magana magana mutum hmm. ah, sun ce mutum ɗaya ne kenan wa'annan kuma sun ce a ai kudin sun yi tsada biliyan sha biyar a gida sannan na uku su kuma suke cewa a yanzu yadda ake cikin tsanani ana cikin dan magana yawwa ana dan cikin tsanani hmm. ya za a shi da wannan kuɗi biliyan sha biyar a lokacin a kashi za a gina gida hmm. ma'ainihin a mataimakin shugaban kasa to wannan abubuwan guda uku hmm. to kaga kenan za mu magana biliyan sha biyar da ya magana a lokacin da ya proposing to kuma sai gashi an gama gini akan biliyan ashirin da ɗaya ga kasafi da an ce za a kashe biliyan sha biyar eh. amma su da aka kammala gidan eh. mun ga kuma sun kudin sun kuma biliyan ashirin biliyan ashirin da daya to wannan ba abu mamaki ba ne <clears throat> amma harkar mu ta gini eh, in ka tana tsakanin shekarar ta wuce zuwa yanzu dala nawa ta karu tana da yawa hmm. abinci nawa ya karu yana da yawa saboda haka ka asar da shugaba Buhari zai ce dala 750 ne sannan ma ana tafi ko eh. to yanzu tana 1500 to kuma kakka manta wannan gini da aka ce za a yi a shida ma an ba da shi akan biliyan bakwai shekara 2010 ah, kuke cewa ko mm. to 2010 2010 an riga an ba da shi mm. lokacin gwamnatin shugaba johnson lokacin ah, shugaba wancan wanda ya wuce mm. to abubuwa da yawa za su iya sanyawa a wato kudin su kai haka ko su wuce haka da ni ba zan boye maka ba lokacin da ake ta shi da mahanga daban-daban masu masu kallon shi da mahanga daban-daban so mm. kila barin dauki na guda daya mm. wanda ya kamata in fara dauka to wani fara ganin da cikin wannan yanayi da ake ciki to cikin wannan yanayi da ake ciki ne an kashe zanzurutun kudi biliyan 21 to to to bari mu dawo bari mu dawo kan shi wannan mm. na maganar an kashe kudi Eh, an kashe kuɗi biliyan 21 biliyan 21 hmm. ya dace a ce daidai wannan lokaci an gwaro an duba za ka ga hmm. eh, an cire kuɗi biliyan 21 an gina gida to zan yi bayani cewa wannan gida da ake cewa ba gida ba ne ya wuce gida ma'aikata ce kenan ya wuce ma'aikata mazauni na gwamnati za mu zo a kai fadar gwamnati ce fadar gwamnati ce to a magana cewa an kashe kuɗi da yawa na farko dai ba matsala ba ne don gwamnati ta kashe kuɗi ta yi gini ba matsala ba sannan wannan matsi da ake ciki a lokacin har zuwa ma yanzu ai abin da ake so in aka shiga irin wannan matsala gwamnati ta kashe kuɗi kuɗi su fito kuɗi su fito idan kuɗi suka fito za su shiga hannun jama'a hmm. yanzu 21 biliyan din nan bari ka ji wata ƙididdiga ah, daga yanzu zuwa 2030 duniya ta da ta amince abinda za a kashe a gini bangaren gini zai kai triliyan sha hudu da rabi na dala a duniya triliyan sha hudu to wannan shine contribution din gini a world economy sannan ka dawo nan bangaren wajen afirka kasashe eh, masu tasowa kudin da ake kashe mu ya kai kashi goma bisa ɗari na abin da ake shigan mu gwamnati da mutane ke samu gdp ko hmm. ya kai kashi goma ta yadda kudaden da ke fita ka harkar wanda ke shiga tun daga lebura daga lebura dan dan dako mai mota da zai dauko kaya da ku masu zana shi da masu da mai zane amma ana iya cewa din <laughs> na so kan zane ku kuka hi eh. cin kudin saboda architecture da zai boye gina gida da ke ya mm. kusa wani wani ga motoci a mm. jiga mm. kuke haddasa wannan matsalar a wannan ba ba ai ba mu bane ai mai samun kudi ba ba architect bane ba mai zana ba ne a shi kudin shi amma ba ku ake gani ba mutum kawai na zane sai a ga masu zane zane sun gina mm. gida mm. Ka ga wani gidan ma in ka ce kofa bude mm. sai ta bude da kanta eh, ko ka ce kowa duk ba ku ke irin wannan akwai wannan kwarai kuwa ka ce buta kamar ka ce kofa ta bude eh, ta bude kofa gida ta ce AC ta kunna ta kunna automated kenan eh. shi ma na kamar za mu magana shi nan shi automated zai wanda yana nan shi ma kan eh automated yana nan shi ma za mu magana shi hmm. to kaji saboda haka kashe kuɗi lokacin da ake cikin tsanani ma yana taimaka ba matsala ba ne taimako ne ma za ka iya cewa saboda yanzu an kashe 21 biliyan a kashe ko to 21 biliyan din nan ka dauki kashi goma bisa ɗari hmm. biliyan biyu da dubu ɗaya shi ya shiga hannun mutane a wannan ginin kadai hmm. to ka ɗauka ka kaddara cewa an yi irin wannan gini guda goma a cikin abuja ko a kasar biliyan 21 so goma a najeriya kaga nawa kenan mm. biliyan 200 mm. mm. to cikin biliyan 200 nan akalla biliyan biyu za ta shiga hannun mutane saboda haka gwamnatoci wani lokaci akan kashe kudi saboda jama'a samu kudi a hannunsu to amma ba a gani mafi eh. yawancin kasan mai tsoka kuma yana can banki kwance wasu ko da wanda aka ce kida ana a ringizo na kwangile ko da shi wanda zai ba da kwangilar fasanta din shi a ah, wannan wannan wannan duk baka kawo shi a cikin akwai doka gini <coughs> kowane gini kaga an ce mashi kuɗi kaza an bin matakai hanyoyi da yawa hmm. kafin a ce wannan shi ne kuɗin hmm. so ji abin da ke faruwa to duk gwamnati ba ta kashe kuɗi hmm. matsala ce saboda haka kashe kuɗi a gini yana taimakawa akalla kashi goma bisa ɗari idan ka tattara duk gine-ginen da najeriya ta yi misali ka tattara kuɗin to in kana da naira dubu in allah ya so naira ɗari daga bangaren gini ta zo kan harka gini kan harka gini Wanda banda magana wajen magana aikin gona banda magana energy banda magana mai da sauransu kashi goma daga ciki daga bangaren gini ne to professor ko za a kara wa da mutane kai wa'anda ke ganin ya za a wannan gida da shi shugaban kasa da iyalin shi su kadai ke da wannan gida koko ne to saboda ka hana cewa kamar ba gida bane ita ma fadar gwamnati ce yauwa ita ma ba wannan ai ba ba mm. gida bane lallai mm. ah, mun dauke shi cewa a matsayin ah, fadar gwamnati ne mm. kana ganin ta zama kamar wata bila ce kenan da muka sani ta a ah, ya wuce bila ya wuce ya to za a iya cewa bila wato shi aka ce gini gidan mataimakin shugaban kasa to kamar da na ce maka ya wuce a ce gida ne nashi wanda zai shiga da shi da kanshi mu architects hmm. from a cultural point of view masu zane mu bangaren masu zane in ka ce mana zo ka zana gidan mataimakin shugaban kasa ba zan dauke shi a gida ba zan zana ma ɗakin kwana ba da falo da sauransu ya wuce nan a duniya ba haka take ba hmm. gidan shugaban kasa da gidan mataimakin shugaban kasa ya kamata a ce abubuwa kusan guda ɗaya ne sai dai na mataimakin shugaban kasa ba zai kai na shugaban kasa ba <clears throat> abin da ya sanya shi ma bai kaso goma ba ko cikin ɗari ko ko dai ba haka nake nufi ba hmm. idan misali falon shugaban kasa zai ɗauki mutum hamsin na mataimaki zai ɗauki kasa da haka saboda ai shi ne babbar gaya ko hmm. babbar gaya shi ne ake cewa hmm. babbar gaya to me yasa na ce ba gida ba ne saboda abubuwa guda uku shi gidan mataimakin shugaban kasa yakan yi playing roles guda uku na farko dai abin da muke cewa institutional function tsari na mulki institutional yana aiki kamar a ce akwai ofisoshi ciki akwai conference rooms akwai abubuwa da yawa dakunan taro yawa dakin taro ne dakin amsar baki ne official uh, officials ga wurare umar na kasashen waje maki A ah, kwarai ko diplomatic zai anshe su akwai wurin kwanan baki manyan baki na gwamnati akwai wajen da zai ga eh, 'yan siyasa akwai inda zai ga officials in shi wanda ke mashi aiki kullum da safe za su haɗu karfe bakwai ko gana da masarautun gargajiya da sauransu so kaga wannan shine muke cewa institutional buildings kaga kamar misali eh, conference da muke cewa sai seminar da kuma wajen diplomatic meetings sorry wannan ba zai fassara shi da hausa ba mm. kamar library ma mm. ɗakin karatu ɗakin karatu da harkokin diplomasiya da harkokin diplomasiya da wurin cin abinci mm. an yi baki an sabila ambasadoji guda biyar sun zo a zauna a ci abinci tare ah, ah, ah, political meetings security checks da sauransu to wa'annan ayyukan shugaban kasa yakan iya delegating din shi mataimakin shugaban kasa ya yi mm. to kuma shi dama abu biyu ne da shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa a ko'ina suna aiki in ka lura za ga hotunan shugabannin kasa a jirgi da ofis suna aiki in suna cikin mota suna aiki in suna ofis suna aiki in suna gida ma suna aiki saboda haka abin da ke ofis za a maimaita mashi a gidan shi saboda zai yi aiki anytime ba kamar ni da kai bane karfe tara mun je aiki mm. karfe biyar mun tashi mun tashi aiki ko da yaushe za su iya aiki ko da yaushe za a iya kawo musu takarda su hannu ko da yaushe ne za a iya tara su za su iya aiki shi ya sanya dole ka kai mashi office din shi ka kai mashi inda zai meeting ka kai mashi inda zai conference ka kai mashi inda zai gana da mutanen shi aids din shi mm. ka gane dole ka kai mashi wannan amma masarautar gargajiya in ya kira wani sarki daga wata jiha yana iya an san shi a wurin duk abin da zai shi a office zai iya gida kaji da suka sha bambam su ko da yaushe cikin aiki suke duk shugaban kasa ko mutum wanne shugaban kasa ko ina yana iya sa mata takarda hannu ko ina yake ko ina jirgi a tura mai takarda zai sa hannu in yana gida ko mai ake ciki yana ofis din shi to hmm. kaji wannan institutional function building hmm. sai kuma cultural functions cultural functions ma'amala da jama'a kaga akwai maganar eh, inda za a yi kamar da na ce maka za a yi dina za a yi lunch za a yi breakfast hmm. za a yi mashi har museum za a mashi inda tattara za kayan tarihi kayan tarihi a tattara mashi to ka ji wannan kenan sannan sai mu dakan magana wurin kwana residential da ake cewa ai gida ne ko to mm. ga bangaren gidan ila cikin gidan ma wurin kwanan kaman a wurin kwanan yanzu zai maka bayani za ga bai wuce kashi goma zuwa sha biyar ba inda zai kwanta ya bacci inda yake da shi da iyalin shi ai wurin kwanan shugaban ai wurin kwanan mm. ba shi kadai bane da shi da iyalin shi bangaren su daban ai akwai security su ma suna da wurinsu hmm. ai akwai baki suna da wurinsu hmm. ai akwai aids masu mataimakan shi su ma akwai wajensu su in ka tara hudu kenan ga shi ga mataimakan shi ga baki ga kila jami'an tsaro to kashi ɗaya ɗauka daga ciki to in ka tattara wannan kashi ɗayan bisa hudu na ainihin wurin kwana da wannan institutional ɗin da cultural za ka duka duka inda zai zauna da iyalin shi bai wuce kashi goma sha biyar ba zuwa ashirin sauran kashi tamanin da biyar zuwa tamanin dukkan na harka ne na gwamnati shine is for state functions state functions ke hmm. abin da ya shafi kasa ba abin da ya shafi kasa to kaji hmm. shi ya sanya wanda ke cewa an gina gida saboda shugaban kasa a rashin sani ne hmm. amma mu akitis mun sani ai laifinku ne mu yan jarida mu yan jarida loshin da ake ta muhawarai yi abin da ke da kai kuma prof eh, eh. wani lokacin an ce kamar biliyan ashirin ɗayan nan hmm. kila da yanzu mu yan jarida za mu ɗauki kayan aikin mu hmm. mu je mu yi rahoton kwakwaf hmm. ko binciken kwakwaf mu harabi sai mu samu cewa kuɗin ba su kai wannan ba an samu cewa an karkatar da wannan kuɗi ko shi dan kwangila kamar yadda za a su muke samun rahotanni a jihohi gwamna ya gina gada ta ci biliyan bakwai amma dan kwangila ya ɗauka da hannun shi ya kai mai daloli percentage din shi hmm. to wannan shi ya mu da kace hmm. laifin mu ne hmm. yanzu da mun samu wasu zasu binciken kwakwaf sai su samu cewa har bidiyo sai a kama ga gwamna na san cin hanci to ai gwamna na an san percentage misali eh. duk muna samu a jihohi to shi sa wasu ke ganin a'a shi ma wike duk ana ayyukan da yake yanzu a birnin Abuja to ko dai irin ya zo da dali mai kyau ne tsakanin shi da yan kwangila to me yasa me yasa ya baku binciki masana ba kuna ta hira da 'yan siyasa kuna ta hira da mutane on the street hmm. su ba ku biyu sun ah, of course in ban san komai ba mara lafiya ka taba kai mara lafiya ka kai ma manomi ya ya duba shi sai dai a kai mu likita sai dai kai mu likita likita ma sai ka taba likita sai bayani wani likita in ka ce mashi a ah, wannan kamar ban iya bacci da kaza yana da kaza yana da kaza san matsalar ka to inda kun nemi masana ko architect wanda shi ke zane hmm. ko quantity surveyor wanda yake shi kuma shi ne ke kula da duk naira ɗaya da za a kashe mm. zuwa faɗinta da girmanta komin yawan naira shi ke kula da ita mm. shi ya zauna na farko ma dai ya rubuta to amma duka kusan duka gidajen rediyon da na ji da na talabijin da na ji babu wanda ya je ya samu architect ko kwanci su yin mm, fasaha zane eh. to an rufe yawanci kuma da makaranta ka san yanzu yanayin siyasa siyasa ta yi kejin ban san ta yi kejin ta ɓoye kowa sai wanda take so yanayin siyasa mafi yawanci yanzu kuma da makaranta kai yanzu farfesa ne dai kana aikin koyarwa mm. ba kowa ke so yi magana ba saboda dalilin siyasa ma ke yanzu ka zo kai magana a wata rana za a naɗa ka cansala mm. na jami'ar abu mm. to jam'iyyar da ke ci ka gidan talabijin kila ka taba cewa ba ta kyauta ba to wannan yana hindarin yana hana da yawa masana yin magana yana hana da yawa masu yanci su zo gidan talabijin ko su gidan radio to mu muna samun irin wannan kalubalen wani za mu ta neman mu zo mu kawo shi ma jama'a bayani ya sani kuma ya san hamma banda sanin ma ya san lauje cikin nadi. Hmm. amma kuma yana jin tsoron yi magana to ai aikin ku ne ku biyu zakulo wanda za su faɗi gaskiya gaskiya magana kenan hmm. sai a interview ai akwai akitin da ruwan shi yasa za ga wani sai mu ce ya ma bukaci a boye sunan shi na san ba a wata kila baka karanta labarin da wani ya ce ya bukaci a boye sunan shi baka da faɗi eh ana samun irin wannan hmm. wanda ke da to kada mu nisa cikin wannan magana mm. amma dai wannan dai kaji mm. yadda abin eh, yadda abin yake to yanzu duk da kai mm. ba dan siyasa bane kuma kai ba dan kwangila bane ah. kai malamin jami'a ne malamin makaranta ne malamin makaranta ne ka samu sirrin cewa amma dai muna zanen tun da aiki muna aiki tech ba za ka raba mutum da wannan a dama ba a raba shi za a kama ka zana gida ka zana makaranta ka zana islamiyya ba abinda ba ka gana to kamar shi wannan gidan da aka ce an kashe biliyan 21 ka dan samu bibiya ko labaran sirri ko cewa wajen ba kwangilai an bi ka'ida sannan wajen sau kayayyakin da aka so aka zuba wa gidan procurement cost din kenan hmm. shi ma an bi ka'ida saboda da yawa ku kamar ku da kuke harka zane-zanen za ku iya gani ko za ku iya samun labari cewa a ah, biliyan kaza sadda aka fara ba da kwangila wannan biliyan bakwai ta dawo biliyan sha biyar sadda aka kammala ta zama biliyan ashirin da ɗaya hmm. ta wannan aikin to kai ka samu labari cewa an bi due process to to albisharinka albisharinka hmm. tambaya biyu kai cikin hmm. eh, kayi tambaya biyu a cikin guda daya cikin guda daya na farko ko ina tabbacin an bi ka'ida hmm. na biyu magana kuɗin eh procurement cost procurement yadda aka so kayayyaki wanda kusan shi an bi to menene ka'idar kwangila ya kamar yadda gama garin mutane suka sani ka'idar gwangila idan za a yi a buga a jarida hmm. eh, a ce wanda ke mai kamfani da zuwa nema a yi bidin hmm. da sauransu to ta wuce nan akwai abin da muke ce ma ah, ah, zan wanda yake gwamnati za ta ce oke a ai ba da ba za mu buga ba saboda sensitive nature na project ka gane wato ko bayanan sirrin da ke cikin aiki bayanan sirri saboda ai ba kowa ya kamata ya san me ba wato akwai kungilar da duk da ka'ida ce wata kungilar ka'ida ce sai an baga ta jarida wata kuta kuma kungilar ka'ida ce aiki na gama gari kenan hmm. amma gine-gine da yawa wanda akwai su wanda ba a bugawa na bayanan sirri a yau selective tendering ake hmm. ce mashi gwamnati za ta ce za ta selective tendering tana da iko ta yi ta ce to shikenan kila saboda cikin zanen akwai sirri akwai sirrai sirri ma akwai sirruka da yawa a ciki wanda yake ba kowa ya kamata ya ga wannan ba in ka zo ka buga duniya ta gani idan ka buga kowa ya zo kowa za a bashi zanen ba. sai ya gani je duba ya yi bil ya yi wane ne amma ya ba architecture da yake amfani to za ta fita inda ba ya kamata ba kuma ka tana rayuwa ce ta ba shugaban kasa ba kadai ba mataimakin shugaban kasa ba har da wanda suke tare da shi saboda haka gwamnati ta kimar kasar ce baki da saboda haka kan amfani da abin da ake cewa selective tanzaran ta zabi daya biyu ko ta ba guda ɗaya daga ciki ko kuma ta ce a kai kai kaza saboda kafi kwarewa wuri kaza hmm. kai kuma kai kaza saboda kafi kwarewa kai kuma kai kaza hmm. ana yin wannan so don gwamnati ta yi bata buga ba ba laifi ba ne hmm. selective tanzaran ne ta yi kuma doka ta ba ta dama ta yi wannan to sai magana biyu na magana ka ta biyu ta magana uh, procurement cost kudin aikin da an sa shi 7 biliyan ya hmm. dawo 15 aka ce 15 sannan da karshe aka gama shi 21 hmm. to barin ɗauke ka mu ji wata doguwar tafiya nan kila minti biyu ko uku a nan ah, akwai abubuwa kamar guda biyar wanda idan ka fara aiki suke da terminal ɗin final cost kudin za ka kashe daga ƙarshe daga ƙarshe dan ka ce budget din wannan naira miliyan goma ne za ka yi kashe miliyan talatin dalilin wa'annan guda shidda na farko musamman idan ka tsaya ka idan ka ka riga ka fara aikin misalin ka fara aiki ya tsaya kila ya tsaya kana foundation kila ya tsaya kana ka gama aikin bulo ba karfe ba kila ka gama ka kai wani level ka tsaya mm. su da ake ce ma stall buildings amma kowa na cewa abandon building ba abandon ba ne hmm. mu kalli ba mu cewa abandon because <clears throat> ah, in ka ce abandon kenan gwamnati ba ta da niyyar dawowa kan shi ko ba buƙatar shi ba a buƙatar shi amma in dai stall ne kaga yana tsaye to wata rana za a dawo hmm. in ba mu bakin nan wata rana za a dauka ci in ba mu yayin za su ci gaba to stall buildings ake cewa stalled hmm. to wa'annan abubuwa guda biyar na farko akwai abin da muke ce ma project rework cost idan gini an fara aiki ya tsaya to in ka dawo bayan shekaru kamar wannan shekara goma sha hudu da ya tsaya hmm. akwai abin da ake project request uh, rework cost a cikin wannan na farkon sai ka sake duba zanen dole zanen da kai kila ko akwai wani abin da ba a bukata dole ai akwai abin da ba ka bukata a cikin zanen da kai shekara goma sha hudu da ya wuce akwai kuma abin da ya canza sannan akwai kuma abin da za zaka shigo da shi sai ka duba a design na tuna muna ɗalibai a nan abu mm. malamin mai koya mu abin da muke cewa building construction shine architect din abu teaching hospital a lokacin to sai mu je can can muke darasi yana kai mai nuna na mana yadda abubuwa suke sai shiga da mu wani ɗaki kamar girman nan mm. wajen 6 by 4 ko 6 by 6 meters sai yake ce mana nan ne wurin da aka yi na skana skana wajen awo a wajen awo a lokacin ko gwajin 1970s in da 70s skana an ce babba ce to yanzu skana haka ka rike ta to za ka bukaci wannan space din bai da amfani amma da wancan lokacin amma da wancan lokacin haka yake yanzu ko skana da hannu ma sai ka computer sai mutum makarantar lokacin da aka fara nuna mana kwamfuta an kai mu wani daki ne ana ce mata monster computer na da ya daki ɗaki computer ɗaya ɗaki ɗaya computer computer ɗaya daki ɗaya ɗaki ɗaya a kulle eh an ce mana a lokacin guda biyu ne kawai aka bayar a afirka ibi tana da guda ɗaya to sai a je a buɗe muku ku shiga ku gani to daga baya ka zo desktop to ni gashi a hannun ka zaka yi ta to kaga kenan shekara sha hudu akwai space da ba bukata so dole a kitace da za a review nashi ɗaya kenan na biyu a construction technology mm. technology da za amfani da shi wurin gini mm. ya canza da gulbaro ce misali yanzu an kawo wani abu mm. to wannan yana ban har zuban gama ɗaya ba to na biyu kada in je da nisa sai na biyu akwai abin da ke ma transaction cost kana ta faɗin transaction cost ko procurement cost to gashi ya zo process ne procurement cost eh, wani process ne da ake bi sai ake ta geza ne kwanci su biya ya bil a kai ma engineers mm. mechanical and electrical su nasu a kai ma structural ya nashi sannan a nemo lauyoyi su yi drafting din agreement mm. da sauransu mm. wannan process sai an sake yin shi saboda ba lallai ku ba wancan kamfanin ba kun ba wani kamfani saboda haka sai an sake yin shi na rage maka bayani wannan na farko project reverse cost na ɗan lissafi daga sources ina na academic da professional sai na ga akalla idan za a yi project work ko sai ya yi costin ɗin biliyan biyu da ɗari bakwai da talatin shi sake wannan eh, eh, rework cost ɗin da za a yi ɗauko fesa na zo na can lissafi na yana maka magana wannan tun wajen february to to professor za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo zaka ci gaba shirin afirka gari yawa ne ke zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan tv a wasu da ke nan birnin tarayya abuja inda muke tattauna da farfesa babangida hamza masani kuma farfesa a bangaren gine-gine da zane-zane da ke jami'ar ahmadu bello university da ke zaria a jihar kaduna kafin shirya ci gaba ku mu muna dawo. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa. Tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin madalla barkamu da a cikin filin na afirka gari ya waye wanda ke zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na captain tv a hasa da ke nan birnin tarayya abuja inda muke tare da farfesa babangida hamza wato wanda farfesa ne ko masani akan harkokin gine-gine da fasahar zane da ke koyarwa a jami'ar ahmadu bello da ke zaria da muke duba irin zanzurutun kuɗi da kuma tsari da fasali da aka bi na ya gina wa mataimakin shugaban kasa tun dai farfesa ka ce ba gida ne ba ai eh, ya wuce gida fadar gwamnati sabuwar fadar gwamnati wadda ta laƙume kuɗi naira biliyan ashirin ɗaya wato miliyan dubu ashirin ɗaya kenan yanzu haka kuma mun riga mun buɗe layukan wayar wanda kuma za ku iya cikin filin ko dai ku yi tambaya ko ƙarin haske ga shi farfesa ko kuma yin dai abin da ke muku ciwo game da wannan zunzurutun kuɗi da aka shi wajen samar da wannan sabuwar fadar gwamnati to farfesa kafin masu kiran waya su shigo kana magana kan wajen eh, ka'ida yau ka'idoji na ce maka akwai guda biyar mm. wa'anda ke sa gini ya tsada mm. musamman ga ba ginin kiraye kamar mu an shi kiraye kira mutane sai kai tsaye mu koma to mu fara hello wa alaikum salam ake magana kuma daga ina ke kira abu oga dabai daga jihar katsina wana tare da kai ba a jin mu sosai abu oga abu oga ba a jin mu sosai ka abu oga kusan kusan farfesa wani layi shi ma kamar inda yake ɗin ko dai bai jin mu sosai eh, ko kuma ba jin mu amma da yanzu haka na san masu kira kina su kokarin su kira kafin ta shigo ɗin prof na kake cewa eh wani ke cewa abin da suke cewa ta kyakkyawan prof prof ina ina son in sanar kuma cin da kuka sa sai in kai mu shiga cikin shi hello assalamu alaikum wa alaikum salam yawa ta abu ga ne sake dawowa abu ga ka ce ka ba a jin mu sosai eh ban ji abin da kuke tattaunawa kan shi gaskiya ya mare ta kan sosai haka to muna tattauna ne da farfesa wanda ke bayani filla kan yadda aka gina ma mataimakin shugaban kasa sabon gida gaskiya ne mm. gaskiya ne mm, ne to ni abin da ya ce kan ginin ba ta ma mataimakin kasa wannan wani abu ne mai kyau mm. ko don ba komi shi mataimakin shi ne lamba biyu a kasa kuma zai samu sukunin ciwo da zai tsaya ma talakawan najeriya aiki kuma shi wannan jirgin aka gina musu da shi aka gina masu kaɗai da duk wani mataimakin shugaban kasa wanda zai zo shi kuma a wani jirgin zai zauna. Hmm. Kaga da an amsa wani kaga wani ba su amma ni abin da nake cewa a nan gudan. Ya kamata su wasu shugabanni da wanda muke tare da su don an muka wani gine-gine to shi ina talakawan da wai a yanzu suna kwana ba su ci abinci wai wasu sun manta yin talakan ne Allah ba zai tambaye ka hakkin ba. Ni a yanzu tambaya kenan. Abu Oga. yanzu akwai najeriya akwai talakar da ke kwana bai ci abinci ba ya ta kai din jihar katsina ne ina ne tabbatar muka a cikin jihar katsina cikin birnin katsina a cikin kashi ɗari wallahi kashi saba'in da kashi sittin kashi sittin wallahi ba su abinci ba da wani ya ce kaji ma wani ma mai kallon kwace kashi sittin da biyar hmm. saboda haka har za a wawo irin biliyan kuɗi a mai gida shin waɗannan mutanen shi a tunanin shi Allah ba zai tambaye shi wannan shi yake mutu wani kullum kasar nan ana wama da fitin tashin hankali musamman wurin jihar Katsina da jihar Sokoto da jihar Zamfara amma su suna kokarin kare gina kansu ne wallahi tallahi za su kuma zuwa ga Allah kuma Allah kuma Allah zai musu hisabi kan abin da suke yi domin wallahi da za mu yafe ba wallahi kabul suke yi to muna godiya kwarai abu ga saboda lokaci ana noma iyakawa ba wani ba gwamnatin karamin kuma ba ta ba taki ba mm. gwamnatin jiha ba ta ba taki ba gwamnatin ba ta ba taki ba kuma an ce a fito a zo a yi noma to ya kawo da wani ne za a yi noma an kwashe biliyan kuɗi an ce an gina mai taimakin shugaban kasa kuɗi a yan jira kuma a yanzu gwamnatin tare ma an ce za a je a ciwo kuɗin tiriliyan kuɗi a zo a ciwo ba shi a kan menene ake yin abubuwan ɗan najeriya kan shi ya waye irin waɗannan abubuwan da ake mana ba ma jin daɗin su wallahi waɗannan shugabannin waɗannan abu ga muna godiya saboda a ba wasu dama da ya ta ina muku fatan alheri Allah kawo shugabanni na gari ba mm. irin irin shugabannin ba ku tashi lafiya daga Habu Oga ne kantin sauki daga jihar Kaduna to muna godiya ƙwarai Habu Oga da daga jihar Kaduna ka ji farba abin da Habu Oga ya ce muna so mu samu ra'ayin kamar mutum biyu ko uku da wani mutum ne shi shigo hello hello Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana kuma daga ina ke kira? suna na ɗahiru garba daga bauchi ɗahiruwa ɗahiru garba ɗahiru garba daga bauchi me zaka ce a cikin shirin gaskiya ni magana ya ta shawo na kwaya ɗaya ne na'am gaskiya ka ga a wannan yanayi da ake ciki gina shi wannan ba laifi ba ne wannan gidajen hmm. wannan gidan da aka gina hmm. amma kuma sai a duba yanayin da talaka yake ciki a najeriya hmm. yanzu haka da nake gaya maka akwai wanda suke kwana ba su abinci ba to amma me yasa bara a ɗauki mataki a kan hidiman abinci a fifita shi tun da kowani hidima ba a Najeriya yanzu haka. Ba ga ministan noma kwanaki ya je jiga ya kaddamar da bara taki ba a jihar Jigawa Abubakar Kyare Dawutal. Wannan wani taki ana siya dubu arba'in da wani abu ɗahir garba to ɗahir garba ba mu yake yake kuma za mu kuma ya yanke ah, to kusan muna fuskantar wata matsala a dakacin muna dawo. Salamu alaikum. alhamdulillah bar kamar dawa ga kuma wani kira na ya riga ya zo kan layi hello wa alaikum salam ake magana kuma daga na ke kira wa alaikum salam ake magana kuma daga nake kira Alhaji Rabi ne daga Yobe. Alhaji Rabi daga Yobe ka ji shirin da muka yi? Eh, na'am ina ji. To me za ka ce cikin shirin? su alhaji rabiu daga yau bai kiran ka yanke ga wani wa alaikar salam Allah taimake ya dawa wa ke magana kuma daga nake kira kana magana da suleiman magaji dan asalin jihar zamfara najeriya mazaunin turmin najeriya suleiman magaji dan asalin jihar zamfara muna tare da kai a cikin shirin to masha Allah yana mu babban bakon ka fatan alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi mm. sannan kuma to labarin da ya dawo kan jaridan take magana da gwamnatin tarayya da amince da wannan kuɗi da aka ce na samun wani tallafi daga irin wannan kasashe na tura. Wa hmm. zahirin gaskiya wannan wato wannan amincewar gwamnatin tarayya ta yi duk da yake ministan watsa labarai na Najeriya ya fito ya faɗi yadda abubuwa suka kasance kayan wato Najeriya ta saka hannu. Hmm. Amma a zahirin gaskiya wato iyatawa shi wannan al'amari da aka ta ya a akan kafafen sada zumunta. abu ne wanda in da ba dan da ake cewa gwamnatin tarayya ta yi bayani akan wannan al'amari ba za ka ga gaskiya al'amari ne wanda yake da ban tsoro a cikin kasar nan to amma mm. tun da gwamnatin tarayya ta zo ta yi bayani kuma ta bayyana mutane akan manoyin da suka yi to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi amma gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan akan irin wa'annan matsaloli da irin wa'annan abubuwa da suka shafi kasa Hmm. muna godiya lewa magaji saboda lokaci muna muna goyon bayan wato gwamnatin tarayya akan to hanyar da za ta bi na samar da hanyar da za ta kawo da farma da tattalin arzikin kasa hmm. Allah ya sa ku tashi lafiya daga Suleiman Adebayo hmm, to muna godiya Suleiman Suleiman magaji dan asalin jihar Zamfara da ke zama a kanan prof bari mu kara samun kira ɗaya ko biyu sai mu dawo don ka da bayani cire da ka ɗauko tun na ga masu kira suna nan suna ta kokarin shiga cikin filin shirin afirka gari yawa ne kai tsaye ke zama ku daga nan gidan talabijin na kaftan tv hausa da ke nan birnin tarayya abuja muna tattauna ne da farfesa baban gida hamza wanda farfesa ne a bangaren gine-gine da fasahar zane da ke koyarwa a jami'ar ahmadu bello da ke birnin zaria a jihar kaduna inda muke duba fasali da matakai da aka bi wajen gina ma mataimakin shugaban kasa sabuwar fada wanda farfesa ya ce ba gida ba ne wata sabuwar fada gwamnati ce wadda ya talakumi kuɗi yin zurutun naira biliyan 21 to farko dai kayan tana masu tattalin sai dan ja kafa bari mu kuma kan magana da ba da eh. kwangilar da procurement cost din ka hmm. fara procurement kamar da na ce akwai hmm. su ne abubuwan da ake bi hmm. kafin a ba da kwangila to tun da an fara aikin nan an yi a baya 2010 <clears throat> an ba da kan 7 biliyan an fara aiki aka tsaya to yanzu za a sake dawowa a yi shekara goma sha hudu sai an sake maimaita wannan kila za a canja dan kwangila hmm. za a canja akite za a kira wani akite ya sake duba zanen nan da sauran sai an sake maimaitawa hmm. to kaga wannan shi kace maimaitawa kawai eh maimaita wannan process din hmm. zai iya laƙume akalla zai iya cin kamar miliyan 800 da wani abu kudin wannan aikin kudin wannan wanda za su biya za a biya su karar rabi wa a biya wannan a biya wannan kuma su sa ido ha a gama akalla sai ci wannan mm. a ɗan lissafi na to sai mu je wajen security irin matakan tsaro da za a samu gida mm. duk gida da ka gina ko naka ne ka gina ka bar shi yau shekara goma sha hudu to idan kada za ka ci gaba sai ka canza wani abu sai ka canja irin matakan tsaron da za ka yi kai a baya da mm. saboda matakin tsaron da kai baya shekara biyu uku ya lalace ba lalacewa ba ba za ka kara amfani da shi ba don an san irin shi to haka prof akwai masu kira bari to bismillah hello hello Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam ke magana kuma daga ake kira kaɗa ga murya. Eh ina ina kira ne daga Dabai jihar Katsina. To me za ka ce a cikin shirin baka faɗi sunanka ba? Na'am sunana Ibrahim mai gyaran satellite daga Dabai. To Ibrahim mai gyaran satellite daga Dabai ta jihar Katsina me za ka ce a cikin shirin? Na'am. abin da zan ce dangane da wannan al'amari da ke faruwa so a wannan yanayi da ake ciki na rayuwa a cikin farko idan talaka ya san abin da yake shin tambayar farko da zai fara shin gwamnatin najeriya ta san abin da take idan har ta san abin da take shin wannan abin ya kamata a ce an mai da hankali a kai mutane ba suna cikin yanayin da wani baya iya samun abin da zai ci a rana wani idan ya samu ko da ma ko yayi ke shi ba damuwa zai ba to wani ma zai samu abin da zai cinye sannan sai a koma a ce wai wai shugabanni ne za a ringa gina ma gidaje mutane na cikin bala'i ana tara mutane a hanyoyi ana kamawa kana nufin ka ce gwamnati ta manta da jama'a na gwamnati ta manta da jama'a baki daya gwamnati ta manta da mutane gaba daya kawai kansu suke ginawa suna yin mulki ne a madu a madu suna waɗanda suke shugabanni sun manta da mutanen da suke mulka hmm. kansu kawai suke ginawa sun manta da rayukan mutane sannan su sani wannan haƙi ne da Allah ya dora musu wallahi tallahi a zamanin sahabbai suna jin tsoron yau a ce a wani gida yau ba a dora ba ko kuma a ce har wani dabba ya kai gari sun tuɗe domin ne da haƙin da ke da haƙi ne da ke wuyansu wanda sai Allah tambaye su to muna amma a yau gwamnatin Najeriya rayukan mutane bata mai da su a bakin komai ba ana kama mutane talakawa na cikin bala'i sannan abu na biyu muna godiya kwarai saboda lokaci muka yanke kama samun kowa da to mu dan ɗauko wannan abin daga farko dama kai ka ce ka raba shi gida uku eh. da kowa wanda ke kallon wannan gini kan cewa a daidai wannan lokaci mm. to kusan ka ji duk masu kiran waya mm. kai kan kai yanzu shaida ne sun kalli waccan huska kawai me yasa a daidai wannan despite economic challenge da ake wannan mm, tattalin arziki kamar da haka gwamnati bata duba ta kalli wannan ba ta ce bari ce wannan a to ai kaga wannan hmm. eh, ni ina baka ba'asin wannan gini daga architectural perspective hmm. mahanga ta zane yau mahanga ta aikin mu na gini hmm. da zane da yadda ake zanen tun farkon shi har karshen shi da abubuwan da za su iya kawo matsala da abubuwan da za su iya kawo ci gaba a ciki ba maganar economy ne ke ba. Amma me yasa ka haka to kai kanka. Yau abuwan nan eh, ya kware kuwa kwarai kuwa ba maganar ra'ayi. To ai ra'ayin da na ji a lokacin sun fi wannan. Kullum ina jin rediyo eh kullum ina jin rediyo da safe in zan je office ina ji. In na zauna na dan yi aiki ina kunna in ji. Har irin phone in rediyo ina ina ji. Mm. <clears throat> Kamar yadda na ce in lokacin da ake mm. cikin yanayi irin wannan hanya ɗaya daga cikin hanyoyin da ake dan samun shi shine gwamnati ta kashe kuɗi duk aikin da za a kashe kuɗi a kashe kuɗi eh, eh. ɗaya daga cikin hanya mafi saukin kashe kuɗi shine a gini to in aka yi gini ban ce wai ginin shugaban kasa zai kawo saukin talauci ba eh, eh, amma in aka yi gini a abuja aka yi a lagos aka yi a kano aka yi a zaria aka yi a sokoto aka yi a tashi haka wato ko ina an tara kura ana aiki to ku ina shiga hannun jama'a kila da kowanne da aikin shi a rana zai wuce dubu ɗari biyar ba kuma zai samu kuma zai samu zai samu zai samu kila wani aikin sai a yau shekara ana yi wani aikin sai a shekara biyu ana yi hmm. ga cikin shekaru biyun nan yana da abin da zai samu hmm. to in dai kuɗi za su shiga hannun mutane ana samun sauƙi hmm. to wannan shine bayanin mu mahangan mu kenan in dai ana gini to za a samu farfesa akwai sauran tambayoyi kuma ba kowa kaɗi ba wai mai gini kaɗi zai samu ba har mai tuwo da za ta kai za ta kwanta masu sai eh, saboda za a kai mata za ta sayar za ta wannan da sauransu mm. multiplier effect gare shi shi gini mm. in ka kai shi a wuri to furu kayan mu je ga tambaya ta gaba mm. ai yanzu dai game da shi wannan bin matakan ka'ida wajen ba da kwangila da bin matakan ka'ida wajen sau da kayayyaki da ake ganin gwamnatocinmu na najeriya tun daga matakin abin da ya shafi federal projects mun yi mayan ayyuka na gwamnatin tarayya da ayyuka da ake yi a matakan jihohi eh. kai ya kake kallon matsayi kana ganin lalle abin da ake cewa actual mm. ana bin tabbas idan aka ce an ware biliyan biyu yanzu za a yi wata hanya ko an ware miliyan ko da karana hanyoyi wanda ake cewa fida road na jihohi kana ayyuji kana shiga kana fita ya za ka yi retin gwamnatocinmu na najeriya eh to ai wannan wani abu ne ba za ka ɗauka ka yi jama'in ba gaba daya ba sai yi kai haka ba kai adalci ba mm. <clears throat> sai dai ka ɗauko kwangila kowace ce sai ka duba ta nan sun ce za a yi kilomita daya. misali a kan naira goma can sun ce sha biyar za su iya zama daidai za su iya zama sun gaskiya ne saboda ai akwai inda aikin sha biyar din mm. ma ba sai ta yi sai ta wuce sha biyar saboda wurin yanayin kasar su tana da santsi sai an kwashe sai an yi ciko wannan kuma kasar su haka nan fida za a yi mm. saboda haka ba za ka yi jam'i ba ba daidai bane ka ce ah, a <clears throat> ai kowa ga abin da yake kowane sai ka duba shi individual merit amma da kwangilayen gida naira biliyan daya to sai ka duba sannan kuma kudin gini ya da alaka ne ga abin da muke cewa finishing akwai kofar dubu goma akwai ta miliyan goma kofa kyaure kawai kofa eh, shi ne nake gaya maka hmm. to za ka ɗauke su mataki da akwai tile na dubu biyar akwai per square meter akwai wanda za ka samu per square meter dubu dari biyu dubu dari biyu za ka yi masa jama'i akwai ceiling finishing na dubu biyar per square meter akwai na dubu ɗari per square meter abin da za ka tsuguna ka yi bayan gida hmm. akwai na dubu ɗari akwai na dubu biyar a nan yanzu ba na dubu biyar saboda abubuwa sun tashi hmm. akwai na dubu talatin da wani abu akwai wanda na gani miliyan uku da rabi miliyan uku da rabi na tsugunawa na kashi wanda za ka yi wanda ake sa kewaye to ya za ka ce duk gida kowane gida zai ma kuɗi ɗaya ba zai yi ba sai dai ka ɗauki wannan sai ka duba bills ɗin wannan ce za ka sai ka duba me specification ɗin me aka ce za a yi na ga fanka irin wannan ta sama a wata ƙasa da na je lokacin mm. da ne lissafi a lokacin shekara kamar sha biyu sha biyu ta wuce a mm. lokacin ta ya kai dubu ɗari da hamsin a nan dubu ɗari da hamsin yanzu za ta kai miliyan ɗari biyu amma fanka ce fanka ta sama fanka ce ta sama amma yanzu da kaje kasuwa za ka samu ta dubu shidda to zaka kwantar da zaka hada su so ka ji mun da matsala da ake samu matsala eh wanda ake samu matsala kowane sai ka dauke shi individually to amma kai ake kanin layin abubuwan akwai actualization na abubuwan ko ku da akwai diverting dai ai ba ka ce kallon mu kusan mm. duka mafi yawanci jama'a yanzu suna kallon ina ne aka ce an zalunce su mm. duk kullum in jama'a za su yi dauki magana za su ce gwamnati shugabanni ba su damu ba shine kadan clarify mm. ka bambance ko yaya kila wasu sun gamsu da bayaninka a to ai bayanin da zan yi maka kenan ai kowanne in ka ce kana ganin kamar wannan bai yi ba eh abu ɗaya ne sai a kawo takardun sai a duba eh a to ai wannan ga abin da aka specifying hmm. to an ba shi aka sa ba to sai ka kama mutum ga abin da aka specifying saboda maganar kudin kaya gaskiya ne kai ka sani kullun gidanka nawa kake kashewa yanzu nawa ah, buhun shinkafa yake 2010 dubu shidda da wani abu hmm. yanzu nawa yake dubu tamanin da wani abu saboda haka kudin kaya ga sunan in aka buɗe takarda eh wannan an ce kaza za a kashe wannan an ce za a kashe kaza to sai ka je ka duba saboda haka ba za ba magana a ce a yi jamu a ce duka gaba daya wannan yayi kaza wannan yayi kaza ba daidai bane eh ba a yarda da wannan hmm. eh, a ka'ida sai dai a ɗauko sai a duba hmm. eh, sai a ce eh, wannan an yi ba daidai ba wannan an yi daidai hmm. to mu kuma ga batun wannan gida hmm. an ce kama an sauya wasu kayayyaki irin infrastructure da sauran abubuwa na technology na fasaha don a tabbatar da gidan ya zo daidai da zamani irin yadda ake son shi shi yasa ya tashi daga biliyan bakwai ya dawo biliyan ashirin ɗaya ya abin yake ba wannan detail cewa an sa wani abu na technology ko wani abu duk wannan details bai zo ba mm. ba mu ji ba kuma ban yi aiki a kan shi ba abin da yin duba mm. su ne wa'annan factors inda da ke sa gida daga farkon ginin shi zuwa ƙarshe mm. farashin shi ya canza kamar yadda aka gani yanzu su ne na fara maka bayani amma ban karanta ba wacin wani cewa a ga abin da aka sa ya sa kuɗi suka yi wa'annan general ne kai ga aka shiga daki ka rufe kanka ka yi research ka duba da kanka ba wani special wani abu bane mm. in dai za ka iya hakurin jurewa ka karanta mm. in Allah so za ka samu wannan information za ka gani eh. to kamar ku ya bangaren yanayin wannan zane kamar ku wani irin matakan kariya ne idan aka kawo ka harkokin zane za ku ce to wannan gidan kila in na gwamnati ne ga irin tsarin tsaro da za a samu gidan kamar shi yanzu eh to wannan shine nake shine na ran fara magana akai na security eh akwai matakai da amma ba za mu magana akan gidan shugaban kamar tafin shiga ba za mu ba saboda ai Eh, ba gida bane kawai haka mm. <clears throat> akwai hanyoyi da yawa da ake bi mm. eh, suna da yawa in muka sai mu tsaya nan sai mu kwana ma muna yi kafin tuko mm. to amma kamar abin da kawai zan iya cewa kan kamar nashi eh, ka gani da kai in Allah ba mu iko muka yi gida muna da gida me za mu sa gida mu sa babu waya ko mu sa electric wannan shokin din nan mu sa mai gadi ko mu sa gate ila mai gadin ma sai da yi fence ko mu yi fence musa wannan wai ko babu waya ko mai shokin din nan zai musa mai gadi wani zo da safe tafi da yamma wani zo da yamma ya tafi da safe gina musa kare ko wani abu to suna su ya wuce haka batakan eh, eh, tsaro uku ne gidajen alfarma duka ko kuma wani gini na alfarma na farko kafin ka zo akwai matakan tsaro na biyu idan ka zo haraba akwai matakan tsaro na uku in ka shiga cikin gida akwai matakan tsaro to ba za mu magana sa nan ba saboda yanzu in kai wannan ba ma wanda ya san me aka sa mm. ko akida din da ya yanzu shi da ya ya bayar an yi amma bai san suwa bai san yadda aka yi abun ba eh ba zai gane yadda aka yi abun ba saboda ai ai eh, tsaro ne yawwa tsaro ne saboda haka ba a magana shi to wannan shi ne to amma dai akwai irin tsari na tsaro ya bambanta da irin irin mutum yanzu za ku biya mai gida da kuma idan za a gina mm. na ma'aikatar gwamnati ya eh, akwai bambanci mm. akwai bambanci mm. eh, abu dai mafi mahimmanci a magana tsaro eh, ka tabbatar da wa zai shigo wani zai zo ya zai yi shigo sannan kuma in ya shigo me zai yi shikenan duk wani tsaro za a yi abu nan ne wa zai shigo in ya shigo me zai yi shi ne za ka duba sannan sai a developing din ok to wuri ne wanda mutane da yawa ke zuwa hmm. ya za mu screening su hmm. na farko a wannan wuri ne wanda yake ba kowa ke zuwa ba hmm. ya za mu hana mutane zuwa ko kuma inda mutane ke zuwa da yawa ya za mu rage sai wanda ke da abun ya zai zo duk wani matakin tsaro wannan abubuwan suke ansa guda biyu ba dai zan yi magana ba amma dai wannan abun wa zai zo kuma in ya zo me zai yau wani ya zo me zai shi ne magana to duk matakin tsaro da za a yi haka ake yin su kuma kullum ana da din ɗinsu duk matakan tsaro da ka sa ma gini in yi shekara biyu ya zama obsolete ko dai kai objectin ɗin shi shi tsarin na tsarin <clears throat> eh, musamman na wurare kamar wannan wurin idan kai eh, idan kai na ma'aikatu in kai tsari security architecture muke cewa in kai tsari ya shekara ɗaya biyu to ko dai ka canza shi duka ko ka yi upgrading ɗin shi ka ƙara ƙarfin shi saboda mutane sun zo da yawa shekara biyu wani ƙila ya lakance da abin yake to sai a canza saboda kullum yawwa kullum kullum shi mara gaskiya yana yin nashi to kai ma ya kamata ka rika naka haka abin yake hmm. kullum mara gaskiya yana nashi ya zai same ka to kai kuma dole ka rika to mu je ga batun harkar zalim ku yadda kuke gani muna ganin sau da yawa sai a samu rugujewa gini mm. a ce ko wani ma an fara ginin ana cikin bildin ɗinwa mm. sai ya ruguje mm. ya faɗo a bildin collapse da ake cewa turanci da ku zama su zan ne ake samun matsala ko ku kun bada an kai motsi yan kungilan ne kila su ga yadda kuka shirya suka sauya wani abu da ke cikin ai wato yanzu in ka duba matsalar rugujewa gini ta shafi ba mu kaɗai architect ba <clears throat> ta shafi mutane da yawa professions da yawa injiniyoyi mu architects din mm. yan kwangila yan siyasa mm. ka gane jama'a da ke wurin abubu abu ne wanda yake yana da yawa yanzu ka duba ka ce za ka yi sacin mai ke kawo collapse din gini sai ka samu literature dari. wanda ke da hannu mutum dari. Mm, ba mutum dari. a yana ne sai ka samu paper paper eh online sai ka samu paper guda ɗari wa'anda mutane suka yi rubutu kowa ya rubutu ɓangare daban daban daban daban mm. eh, daban daban saboda haka abu ne mai faɗi da yawa to amma kamar mm. kai yanzu matsayinka na mai zane mm. don aka ce yau ga gini can kawai ya ruguje wani ma ba wai an kammala ba wanda za a ce inda aka yi bene ana iya baka garanti ne shekara ɗari ko girgiji bai eh. amma wani sai ka samu ana tsaka da gini ya haɗu ya ruguje kai matsayinka na mai zane a wannan wannan in ka ga irin wannan sakaci ne gaskiya sakaci ne kuma sakaci wa za ka dora ma laifi <clears throat> a ai kusan kowa da laifi kuma sai ka bincike ka gane wakil da laifi hmm. amma in dai gini ne a to ai gaza ne ga zanen injiniya in aka bi ka'ida ka manta duk wanda zai yi zane gwamnati ta san da shi yana da registration hmm. duk injiniyan da zai nashi zanen yana da registration a ka'ida a rubuce to in ka kawo wani wanda bai da wannan gwamnati bata san da shi ba bai rijista ba ya yi maka laifin wane ne in ka kawo injiniyan da ya maka wanda gwamnati bata san da shi ba laifin wane ne in ka kawo dan kwangilar da bai san aiki ba abu ya zo ya samu ya lalace laifin wane ne idan ka nemi idan ka kawo kuma kayan gini na banza ka sa hmm. gini ya ruguje na wani ne yau ba substandard sannan shi wanda ya kamata ya duba gini injiniyan da zai duba ba injiniyan ba wanda yake daga gwamnati wanda zai zo ya duba ce abu yayi daga kila ma'aikatar gine-gine ta kasa misali misali eh, su wanda jami'an gwamnati wanda za su duba su ce yayi a ci gaba mm. ko kuma a bai ba a tsaya a gyara in ya zo bai aikin shi ba laifin wane ne so laifin yana da yawa amma yanzu ka ga mu kamar mu in aka ce ga abu kaza ya faru to kai mm. sai muna iya cewa kamar masu sharhi kan al'amuran kullum mm. za su iya kiran su ce ka ga tun daga mai mm. ga inda yake da laifi a shi injiniya din ya kawo sassan da kila siminti an ce a same yashi bahu biyar ya sa to kaga duk dai ana nan dai sakacin kenan <clears throat> to shi ma wannan ai sai ka bincike so da yawa an yi bincike an gano masu laifi wani laifin yi mafi yawancin laifi gaskiya ya fi kamawa wajen 'yan kwangila ne ina gaya maka musamman in kai amfani da eh suna neman riba kuma lokacin ko ba su ba yaran su da ke site a matsala ce mai yawa ka sa yaron da bai san aiki ba a wani kamfani ah, wani aiki ya haɗa mu da su na je wani aiki ne masa na je site din hmm. sai na ga yaron da aka bari a site mass communication ya karanta irin aikin jarida ya karanta hmm. amma kuma gashi a site kuma bene ne to in wani abu ya faru dan kwangilan shi ainihin eh, mutumin mu ne mm. ya san harkar gini to ya aka yi ya aka ya sani bai sani ba na samu wannan masu communication nace mashi kai me kake immediately sai jikin shi ba shi mm. yace a shi ya kawo material ne kaza kaza na ce to in dai ba in ka ga ka bar wurin nan da kai ba injiniya bane ba architect bane da sauransu to kaji inda ake dan samun sakaci kai dan kungila ka saki jiki ba mm. kowane dan kungila ke samun lokaci ya je side ba wa'anda ake ajewa su ma suna da laifi lokaci da su za a hada ma a sa substandard din ke tunda shi ya ba profession bai san danja dan abun bai san mm, matsala abun illa abun eh, saboda haka laifi ne yana kamar mu yanzu yadda muke kallon masu rubuta social media eh. dan ban san illa media ce shi eh. komai suke rubuta kuma idan kuka je wajen duba aiki ga an kawo wanda bai san aikin ba kun san illa hakan a reporting ake kira ake a reporting sai ka kira in ya ce injiniya ne sai ka kira koren hmm. na samu mutum wuri kaza ga sunan shi ya kamata ku bincike shi yana da rajista a na samu ta wuri kaza ku bincika yana da rajista in bai da shi mm. to kaga a samu kuma kusan bai saura minti ɗaya rage ba a a a to a takaice sai dai wani lokacin Allah eh ba damuwa kaman kungiya na san akwai kungiya ta masu kungiya ta masu ta yan zane kawai eh akwai san ba da da kafa ta ba mm. ya take aiki ya a kungiya ta yan zane ta dade kungiyar mu akwai akwai kungiya ta architects wannan kungiya ce hmm. da ni da kai da malam wannan muka hmm. zauna muka haɗa kungiya muna taimaka ma juna muna mitin muna duba matsalolinmu mu gyara da mu hmm. tsakaninmu da gwamnatin mu shiga tsakani sannan akwai kuma hukumar ita gwamnati ta hukuma mai zaman kanta ta gwamnati a ta gwamnati ce <clears throat> gwamnati ce ta yi creating ɗinta ta ce to wannan kungiya wannan hukumai na baku hurumin ku za ku tantance duk wani architect da ke nan najeriya ku tabbatar da ya san aiki yana da takardun da ya dace yana da experience da ya dace hmm. sannan ku bashi lasin to faro za mu baka hakuri sai wani eh. lokaci hmm. a daidai lokaci za mu ja labaran shirin da shi farfesa bangida hamza da ya muna bita da fashin baki a kan zanzurutun kudi naira biliyan ashirin da aka kashe aka gina wata karamar fada gwamnati inda shi mataimakin shugaban kasa kashin shi taimake zannan jaka sai ni hayyasin iya tara daga wata shirin ke cewa a yi juma'a lafiya.